kamfani ne wacce suke harka wato ainihin harka na madara suke harka harkar madarar shanu wadda suna da tsare-tsare wato ainihin da yake karkashin su akwai hanyoyin da ake samun kuɗi a karkashin wannan kamfanin sannan kuma akwai abubuwa mahimmai a wannan kamfanin da ya kamata a ce ka san su to shin ta yaya za ka yi ka samu kuɗi a wannan kamfanin yaya za ka yi sannan me za ka yi duk cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi to bar dai mu fara nuna muku wato ainihin abubuwan da ake yi a wannan kamfani abu na farko kamar yadda kuke gani daily base suna da abu na farko shine trial trial shi trial kamar yadda kuke gani gashi na naira ɗari shine amount ɗin da ake yi na trial gashi na naira ɗari za ka wato sa naira ɗari do in kai rijista za a baka naira ɗari sai ka fara gwada idan ka gwada kwana uku ne shi trial za ka gwada ne za ka yi aiki awa ɗaya idan ka yi aiki na awa ɗayan nan da zarar ka yi aiki duk awa ɗaya idan ka yi aiki za a baka naira ɗaya sannan a awa 24 kenan a rana ɗaya kana da naira 24 har kwana uku shine za ka haɗa kusan naira na kusan naira 70 da wani abu to shi sai ya expire to ne wato kamar mu ce ne. trial kenan gwaji amma akwai wanda zaka sa kuɗin ku wanda shine sunan shi arishai to shi arishai yanda yake aisha kai yanda yake shine zaka sa naira dubu da biyar ne da zarar ka sa dubu biyu da wato in kai aiki da awa daya za a baka naira biyar wanda a kwana daya kenan kana da ɗari da ashirin a sati kuma kana da 840 takwas da arba'in a wata kuma kana da dubu uku da shida kaga kenan kana da ribar 1,100 da kenan sannan abu na gaba shine brown swiss shi kuma brown swiss ana rijistar sa naira dubu takwas da a awa daya zaka awa idan kai kaje kai harvesting kai aiki kenan zaka samu naira goma sha bakwai da arba'in wanda a rana daya. za ka tashi da jimillar naira ɗari da sha bakwai da sittin sannan a a sati kuma kana da dubu biyu da ɗari tara da ashirin da uku da ashirin a wata kuma kusan kana da dubu goma sha biyu da hamsin da takwas wannan shine sannan kuma abu na gaba shine gaunsi shi kuma gaunsi yanda yake shine dubu ashirin da takwas ake rijistarsa idan kai rijistarsa duk awa idan kai aiki kana da naira hamsin da tara a rana ka za ka tashi da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha shida a wata a sati kuma kana da dubu tara da ɗari tara da sha biyu a wata kuma kana da dubu arba'in da biyu da ɗari takwas dubu arba'in da biyu da ɗari hudu da tamanin sannan tsari na biyar kuma shine wato hosting hosting shi kuma yadda yake shine ana rijista san dubu tamanin da takwas wanda awa ɗaya idan kai aiki za ka samu naira 194 a kwana ɗaya kuma za ka samu 4,656 wanda a sati za ka samu 32,592 a wata kuma za ka samu tamanin wannan shine sannan kuma bayan shi wannan tsari na biyar sannan tsari na shida shine jasi shi kuma yadda jasi yake shine awa awa ɗaya zaka samu shi yadda za ka rijista su za ka rijista sa dubu ɗari biyu da tamanin to idan kai rijista sa dubu ɗari biyu da tamanin a awa ɗaya za ka samu ɗari shida da arba'in da shida idan kai harvesting kenan da awa ɗaya ake harvesting a wato wannan wannan kamfani sannan kuma a kwana ɗaya za ka samu dubu goma sha biyar da ɗari biyar da hudu sannan a sati ɗaya za ka samu dubu ɗari da takwas da ɗari biyar da ashirin da takwas a wata kuma za ka samu kusan dubu hudu da sittin da biyar da da ashirin kaga ka sa dubu biyu da tamanin ka samu dubu kaga hudu da ka kusan ka kudinka. sannan abu na ƙarshe wanda shine za ka yi shine ake kira da short horn short horn shi kuma shine tsari na ƙarshe wanda ake rijistarsa dubu biyar da tamanin

a wata daya amma za ka yi rijista ne dubu wato ainihin dubu tari biyar da tamanin wanda a wata ɗaya za ka cire kuɗinka har ta haɗa riba ta ninka kuɗinka sau biyu sannan bayan bayan waɗannan kuma ta yaya ake samun kuɗi a wato shi wannan vest ɗin to akwai hanyoyi guda hudu da ake samun kuɗi a wannan derivest ɗin hanya hanyoyin ko shine kamar yadda kuke gani ta yaya ake samun kuɗi a wato derivatives to kamar yadda kuke gani ga shi nan forwards akwai hanyoyi guda hudu bayan wato ka sai wa'ancan package na nasu kenan akwai hanyoyi guda hudu da za ka iya wato samun kuɗi a derivatives hanya ta farko shine get extra naira 150 for every valid member idan ka kawo wani a ƙarƙashin ka za ka sami estara kuɗi da za su baka a referral bonus za ka sami naira ɗari da hamsin duk wanda ka kawa ƙarƙashin ga hanya guda ɗaya kenan hanya ta biyu kuwa shine obtain extra bonus to every purchase of your downloads idan wato wanda ka kawo a a ƙarƙashin ka ya samu ya ya wato ya yi ya yi ya sai package ya samu ya sai ko ko mu ce ya sai ko dai wani irin package ko short short horn su su ga sun dai to kowane package ya siya idan har ya zai package gashi nan package ɗin da ya siya in dai kuma members ɗin sai suka ce a ƙasa za ga sun rubuta effective until level 3 only wanda mutum in yana ƙarƙashin ka wato ɗanka kenan kana da naka kamasha sannan idan yana kasan wanda ka kawo ma shi ma kana da naka kamasha in yana kasan kasan wanda ka kawo ma shi ma kana da har tattaba kunnuwa kenan kana da kana bonus din su wanda ka kawo idan ya siya kana da percentage bakwai kamar yadda kuke gani wanda kuwa ya kawo shi shi ma wani wanda ya kawo wani kasan shi shi ma kana da percentage shi kuma kudu na ƙasan kuma na can ƙarshe shine wato na ƙarshe kenan shi kuma kana da percentage ɗaya ta haka zaka dinga ganin kuɗi suna shigo maka kai ba tare da ka san yadda kake samu ba sannan hanya ta uku shine acquire more repetitions for every harvest of your subordinates duk lokacin da wato ainihin 'ya'yanka ko jikokinka ko kuma in je ta taɓa kunnuwanka a harkar wato suka yi harvesting suka yi aiki kenan na ranar to fa ka sani kai ma fa kana da wato kamashi to ya kamashin ka zai to in dai ƴaƴanka ne kai ka kawo su kana da percentage uku kana da 3% idan kuma ya zama da cewar jikokinka ne wato wayanda ƴaƴanka suka kawo to kana da 2% idan ya zama da tattaɓa kunnuwanka ne wato 'ya'yan jikokinka to kana da 1% to nan ma za ka ga kuɗi wato yana shigo maka ta ina sannan abu na ƙarshe shine harvest your income every hour after your invest on any product ka yi harvesting in income ɗinka kullum kowace kowane awa ka kenan a kullum kana da su 24 za ka je ka dinga wato danna harvest in ka je ka yi harvesting ka je ka yi harvesting in dai ka yi harvesting za ka wato ga kuɗi kuma yana zuwan maka bayan ka yi harvesting kenan kaga harvesting shi ma abu ne wanda za ka yi kuma kuɗi ya dinga zuwan maka bayan ka sai kowane irin package kenan za ka je ka dinga harvesting tam da bari yanzu kuma mun gama bari mu je mu nuna muku yadda za ku yi rijista bari mu kunna data yau ga yadda kuwa za ku yi rijista shine za ka shiga wato ta link ɗin da mutum ya turo maka wanda wanda link ɗin ma wato mun ɗaura muku a description na wannan bidiyo sannan yana nan a comment section na wannan bidiyo sunan abun da ya best sadi ga yadda yake nan tunda yake inda yake idan kasa kana shiga haka za su nuna maka daga daga sama kenan ga ga ga phone number za ka sa number waya sai password ga password nan za ka sa password sai kuma confirm login password password ɗin da ka sa za ka yi nan kuma ga inviter id wato wanda ya kawo ka akwai id akwai wasu nambobi a wurin to kada ka goge ko ka bar shi to misali bayan ka sa za su ce ka je kai login bayan ka gama ka sai ka tafi register nan to ka yi register sai ka je kai login to da zarar ka je za ka yi login kamar yadda kuke gani gashi nan haka zai kawo maka kawai sai ka yi login da zarar ka yi login haka zai nuna maka kaga kenan yana mi kenan tun da yana mi abin da zai faru shine tunda yana mi gashi nan a ƙasa a ƙasa ga ba nan guda hudu akwai home akwai harvest akwai invite akwai kuma mi to abu na farko a mi shine personal data to a personal data ɗin idan ka shige shi nan personal data zaka je ga binding bank card binding bank card inda zaka je ka sa lambobin ka na banki abubuwan ka dai misali zaka shiga binding bank card inda zaka sa real name ɗinka misali real name ɗina shine Abubakar Abubakar Salihu misali na sa Abubakar Salihu shine real name ɗina sai in sa account number ta misali idan na sa account number ta a nan kuma sai in sa mobile number wato number waya ta idan na sa number waya ta nan kuma sai na sa account email ina account email ina. email ɗin da yake kan account misali wannan email din ne sannan sai na sai na taba submission idan na taba submission komai zai tafi shikenan na riga na yi submitting din wato information ina na na banki ko da na zo withdrawing kawai zan yi withdrawing kai tsaye sannan kuma bayan bayan nan akwai change password za ka iya zuwa ka canza password ɗinka in kana tunanin wani ya gane sannan ga online customer service wanda idan ka shiga shi ne abu na biyu kenan wanda kullum duk wani wani ko kuma ce wani kamfani daga suna da online customer service to ka shige shi kada ka damu ga shi nan za ka iya yin magana da wato mutanen su online kenan zaka yi cewa ah, ina da problem kaza to sai su zai ga automatically wato direct an maka reply kenan sannan abu na gaba shine tim din ka wato ainihin mutanen da suke karkashin ka yaya ne yaya ne duk za a gansu sannan ga withdraw in kana son ka withdraw kenan to idan idan na taba kaga sun ce man kan withdraw cash on weekend yau sati yau karshen sati ba zai in yi withdrawing ba dan haka ba zai shiga ba sai na taba okay to ga recharge yanda kuma zaka sa kuɗi wato ainihin a cikin wannan abin to da zarar ka taba recharge recharge kamar yadda kuke gani gashi dai na taba recharge afwan gashi na tabar charge to da zarar na tabar charge ga please contact customer service for successful payment abu na farko kenan sai na taba shi da zarar na taɓa gashi nan za su kawo ni za su kawo nan gashi nan inda zan sa face name suna na farko kenan sai last name suna na ƙarshe sai email address sai nan kuma ngn nan wato in naira ce kenan ba nera ba ce kuma zan taba ngn din nan da zarar na taba za su kawo nan sai na zaba us usd ne ko dai wato ga irin nasu india na menene ga dai wannan amani da yake a najeriya nake ngn gashi nan sai na saka kudin da wato nake so na biya as payment sai na taba pay na yi kenan wannan shine sannan kuma bayan wannan sannan ga charge record inda zaka zo ga charge record ɗinka sannan kuma ga download now ga download now shi kuma download now inda za ka yi download ɗin application ɗin za ka taɓa download now ne bayan ka taɓa download now kamar yadda kuke gani gashi na taɓa download now sakamakon yanayin network ya ɗan makale ba network download now mun gani gashi ya ka ya kawo nan sai na taɓa gate idan na taɓa gate ga gate nan zan fara downloading application da zarar na taɓa gate kun ga zai kawo nan sai na taba download abu na gaba kenan wani lokaci zai kawo min da cancel da ok ne sai ka taɓa ok da zarar ka taba download zai fara downloading gashi nan har ya riga ya zo idan na taɓa open wannan open na ƙasa gashi nan kawai sai na taba mashi install da na fara install ɗinsa kamar haka gashi nan dairy best na ina installing ɗinsa yawa gashi nan ya riga ya zo sai na taba don sali idan na taba don idan na taba don zan iya fitowa in na fito ga application ɗin nan derivatives zan shige shi da zarar na shige shi kun ga ga yanda application din yake nan to idan ya kawo maka cikin nan sai ka taba mi abu na gaba kenan na karshe in ka taɓa mi sai ka zo ka sa number waya da password misali ga number waya nan wannan ita ce number waya ga password nan misali wannan ita ce wannan shi ne password ɗina sai yin taɓa login da zarar na taɓa login zai shiga gashi nan successfully login na riga na yi wato login ɗinsa to yanzu kun ga ga yanda cikin yake kamar yanda cikin website ɗin yake idan kana son ka sa kuɗi kuma ga home nan home idan ba sa kuɗi ba idan kana son ka sai package kenan to ga ga abu na farko shine trial idan kana son ka gwada sai ka taɓa buy ɗin nan da yake kan kasan trial ga kowanne za ga akwai buy buy buy buy a kasan shi har na ƙarshen to za ka taɓa bai ne da zarar ka taɓa bai zai kawo maka haka kamar haka you are about to purchase this investment and start generating incomes to da zarar ka taɓa don in dai akwai kuɗi ka riga ka je ka yi recharging in dai akwai kuɗi to shikenan zai zai riga ya wato ya wato yi ma yi ma ka riga ka yi wannan idan kuma kana son ka taɓa ka yi invest ka yi harvesting to daga ƙasa bayan bayan home ɗin ga harvest nan za ka taɓa harvest da zarar ka taba harvest a site din ko kuma application din da zarar ka taba harvest ga ga receive nan ana receive to zaka taba receive ne da zarar ka taba receive hourly income successfully collected ga yanzu shi nan ga current in ina har na samu naira ɗayan nan kun ga yanzu idan na sake tabawa za su ce min please try it after one hour sai dai in gwada bayan awa daya kuma sannan idan ina son na yi inviting in mutum yaya zan yi ina son na inviting din mutum yadda zan yi shine a gaban harvest ga invite nan zan taba invite da zarar na taba invite ga copy link copy link sai ka taba copy link ka gashi nan copy link copy invitation link sai ka je kai paste na shi inda kake so wannan shine dairy best ina fatan za ku je ku wato duba wannan application din na dairy best sannan da wannan kamfani babba mun gode da kallon wannan bidiyo